labarin Maryam ne. Wallahi na gaya ma ko jiya na je gurin ta. Je ka je wajen ta. Wallahi ai yarinyar nan ƙar amana ce ina yi ta wallahi. Ne mata fatan alkhairi tana yi na wallahi. Ai ina so naga ka mallaki yarinyar. In Allah da alaikum salam a. Ah. Ah. Dan Allah. Ta mutumin nan. Mukan da hutawa. Allah ya biya ban lili. Ah, Mado mado mado. <laughs> baya iya jure yin ba ya haɗo mun barele eh, eh, na gaji ah, a garin eh. abin da ka saba mun, za ka yi min yadda kake nan Gatan bukatan ko. Babban? Eh. Tamanin fa? Ba ba matsala. Yawwa da Allah. Na kyau da Allah. Ta, soji jama'a bismillah. Wallahi. Malu. no, no, no, no. Wallahi ya cinye mai biredi. Wallahi ya cinye mai biredi. In ba sai da ya biya ba Allah ya kona ni. Wallahi sai da ya biya. A ce jaka ce ta haife ni ko kuma akan jaki na zo. A kai ba saboda mai balele. An gaya ma jaka ce ta kawo ni. An gaya ma jaka ce ta goya ni. ko kuma an gaya ma a jaki na zo in ba sai dai ka biya shi ba Allah ya tsine mun albarka sai an jima sa ya haka kai balale zo mana bankuri na wallahi wallahi ya cinye mai gari bankuri na kai haka kai <laughs>